Kalangu, Kuna tar da studio Kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu kamku da labarai mai karanta mamma'ada, da farko ga muhimman kanun nasu. Ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le Drian na wata ziyarar aiki a wannan kasar ta mutan jiyar tun ranar jiya za ku ji dalilin wannan ziyara tashi a cikin labarin namu. Haka kuma a cikin rahotonmu na musamman za mu taɓo batun nan na matsalar da ke hana mata samun filaye. To duka abin da ya sauƙaƙa a kenan yanzu ga labarin naku ɗaya bayan To madalla kuna tare da studio Kalangu yanzu ga labarin naku daki-daki. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean-Yves Le na wata ziyarar aiki a nan Nijar tun ranar jiya. Batutuwan da za a tattauna sun hada da daidaita batun wato karuwar jama'a da magance kwararar bakin haure da kuma batun tsaro a yankin Sahel. Jean-Yves Le ya kai kuma rangadin gani da ido a cap sahel da kuma makarantar madina ta uku haka kuma ya yi wata ganawar aiki tare da mambobin gwamnatin nijar jim kaɗan bayan wannan ganawa ta tasu ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu sun jagoranci taron manema labarai bari mu saurari bayanin jan ibulu a cikin rahoton adama da waki. Abu mafi kyau shine girka waɗannan dakaru na haɗin gwiwa da za su aiki akan iyakokin ƙasashe uku da suka haɗa da Mali, Birkina da Niger domin magance hare-haren da ake samu na 'yan ta'adda a cikin waɗannan yankuna. Wannan wata sabuwar amsa ce da ta shafi 'yan Afirka akan samar da muhimmin tsaro a cikin ƙasashensu. Aikin wannan rundunar haɗin gwiwa zai mai da hankali ga abubuwa guda uku da suka shafi tabbatar da tsaro. babban abin da za a sa ido a kansa mun tattauna da safe mun kuma aika labari a cibiyar rundunar sojoji inda tsarin farko ya fara aiki za mu amince da shi a taron majalisar tsaro na ranar 30 ga watan Nuwamba. Euh, euh, Game da ambaliyar ruwa da ƙasar mu ta yi fama a shekarar bana lamarin da kuma ya jayo asarar rayuka da kuma asarar dukiyoyi. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta zare kuɗin euro dubu kimanin kuɗin sefa miliyan ɗari a matsayin wani taimakon agaji domin kawo ɗauki ga al'ummomin da wannan bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Ƙungiyar UNICEF da kuma ƙungiyar kurari ta ƙasar Nijar su za su harada waɗannan taimako a yankunan Doso, Agadas da kuma tilabiri To ka ku shafa kuna tare da studio Kalangu daga ranar biyar ga watan Oktoba shekara ta dubu da goma birnin yamai babban birnin kasar Nijar zai karbi bakuncin wani dandalin matan shugabannin kungiyar Sidiyawo ko ECOWAS. Wannan dandali zai taimaka wajen nazarin karfafa musanyar kwarewa domin kawar da ayyukan yi wa mata kaciya a yankin kasashen yammacin Afirka ta da bullo da dokoki domin yaƙi da irin waɗannan tabi'o'i da kuma wani tsarin doka da ke kare 'yancin mata da yara mata a kasashen Sidiyawo. Kwamitin tantance 'yan takara bisa tsarin kafa hukumar dindindin ta Seni ya karbi takardun 'yan takara goma sha uku da ke neman kujerar shugaban sini da kuma 'yan takara 27 da ke neman kujerar mataimakin shugaba. Bayan wani taro a ranar Asabar ɗin da ta gabata, kwamitin shawarin siyasa na CNDP ya fitar da sunan Metr Isaka Sunna a matsayin shugaban sini ɗin da kuma sunan Idi Dauda a matsayin mataimakin shugaban sini gungun 'yan adawa a cikin kawancen FRDDR ya yi Allah wadai da wannan shawara. Mu saurari kakakin FRDDR Alasan Intikar a cikin rahoton abokin aikin namu Tarmini Fudai Ahmed. Wannan harkar sa firizidan ɗin da mataimakin shi muna so kowa ya gane da cewa cikin sulhu ne ake yi tattaunawa ce ta CNDP ake ɗauka president da vice president na Seni. Kuma banda wannan muna so ku gane da cewa Seni CNDP kin akwai 'yan majority akwai farti na adawa akwai farti masu zaman kan. su ne ke zamanawa su tattauna tsakankanin su in ya so su faɗi ko su wane ne ya cancanta su shugabanci wannan hukuma ta zaɓe. Kenan in kuka diba kuka gani wanda aka ɗauka firizidankin senikin ka sunna ɗan tarayya ne idi dauda wannan shi ɗan zaman lahiya ne kaka za a kawo mutane 'yan siyasa su kuma waɗanda ma suka yi taron ba su da yankin su ɗauki wakilai kuma banda wannan in kuka diba kuka gani tsakankanin su ma farti na majority ba su shiye ma juna ba kenan babu adalci To, a su ɓangare jami'in 'yan baronmu na ganin cewa matakin zaben shugaba da kuma mataimakin shugaba na hukumar zaɓe ta sini mai zaman kanta ya saba wa dukka tsarin demokaradiyya da zaɓe a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Hambali Dodo, mamba na wannan ƙawance, ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Alamin Washar. wannan zaɓe da sun kai na shugabannin sini da sun kai taron su na CNDP ba tare da mu 'yan jam'iyyoyin siyasa masu zaman kansu ba kuma ba tare da 'yan jam'iyyoyin adawa ba to cikin wannan taro ne sun ka ɗauki matakan kawo gyare-gyare na gyaran huska ga kundin zaɓe kwanda electoral kuma da kundin ƙasa da ake cema constitution to wannan ka san gyara da sun kai wannan gyaran huskan da sun sun kai wannan takardun ya taka doka sosai tunda ba a bi ka'idodi da ita da kanta constitution da kwada electoral bisa fannin siyasa to lalle ni yadda mun ka ɗauka bisa wannan bannar da suke kama demokrasi a Niger shine eh, lalle za mu nuna ma 'yan Niger duk gaba ɗaya wannan abubuwa da suke gayi ya taka dokoki To daga batun siyasa sai batun sadarwa inda hukumar sadarwa ta CSC bisa shirin da ta tsarawa kanta na karfafa kwarewar 'yan jarida na harsunan gida na ci gaba da horonta gare su. A wannan karo horon ya shafi 'yan jarida da ke fassara labaran Hausa. Bari mu saurari karin haske daga daraktan ilimi da tsare-tsare na hukumar CSC Usman Garba a cikin rahoton Alamin Washar. wannan horo da muka tsara musamman ma bisa harshen hausa yau bayan mun yi zabarmanci mu abun nihi shine muna so neman labaru a yi su yadda ya kamata banda neman labaru akwai hada labarun su ma akwai kuma gabatar da su zuwa ga masu kallo da saurare duka wannan aiki ne wanda kowane fanni yana neman kwarewa don a yi shan da kamata kuma ya muka zaɓi mutane mun diba muna kallon duka 'yan jaridu na niger kuma mun yi hira da shugabannin su ca da redaktor an shaf mun tattauna da su bayan wannan tattaunawa ne muka zaɓi mutanen da ya kamata a kamu horo kuma yanzu hara ce muka yi ci gaba za a yi Allah ma'aikatar farfaɗo da canza tabi'u da halayya ta gudanar a ranar litinin din da ta gabata a zandara da wani taron musanya kan tsarin canza tabi'u da halayya a ƙasar mu ta nijar mahalarta taron sun yi musanya sosai kan wannan kundi da ma'aikatar ta gabatar wanda kuma ya samu karin ra'ayoyi daga ɓangarori daban-daban domin samun amincewa da shi wakilinmu ali keta ya tattauna tare da adamu dandi darakta jiran na wannan ma'aikata Mun samu shawarwari da za mu ƙara a cikin kundinmu. Akwai kuma tambayoyi da mahalarta taron suka ɗora mana waɗanda su ma mun ba su amsoshin. Amma kamar yadda muka shaida mu ba wai kare muradun kundinmu ba, a'a shi ne gabatarwa mahalarta taron. Don haka duka shawarwarin da suka kawo mana za mu ƙara su a cikin kundinmu. Mun dogara ne a kan tsari biyu. Na farko dai shine gangami domin sake halayyar jama'a, sannan akwai tsari na biyu wanda ya dogara ne a kan farfado da demokaradiyya da kuma hangen nesa wajen nuna kishin ƙasa. Malaman kwantaragi da ke cikin mataki na uku bayan jarabar tantance kwarewar da aka musu a cikin watan Julin shekara ta 2017 na ci gaba da samun horo na tsawon kwanaki talatin tun daga ranar 21 ga watan Satumban da ya gabata. A safiyar yau wakilin mu Omar hama ya je wata cibiyar horo da ke makarantar firamare ta Yantala inda kuma ya samu ganawa da madan Haruna Hadiza mai bada horo kuma mai bada shawara a fannin karantarwa a UAP a yamaita daya ga ƙarin hasken da ta bashi. to horo ana ta yin shi dangana ba washi kullum zawa ake ana yi sai can bayan la'asar asabka kuma su ma wanda ake ba horon suna ba da kokari da kowa yana zuwa a wakon lokaci baka samu wanda yake ta ba ya zo ba ko ya dauki kwanaki ya ce bai iya duka suna nan kuma duk aikin da ake suna vraiment neman su gane suna dai ba da kokarin su kwa don su gane tun watan nan da ya shuɗe ra Levant don don wata yana da kwana 21 wannan wanda ya wuce muka fara don yanzu mun yi kwana goma ko to ganin cewa wannan malaman suna ɗaya daga cikin masu bayar da horo ga dalibai kuma an fara karatu suna horo wannan bai kawo sai tsaiko a fannin tafiyar karatu? bai kawo tun da can daman aka ce don ka ayi yadda ta kamata dai a samu kowane akwai mushina a cikin kilas kamun su suke ida don ka an ɗauki matakai baiwa ne a bar klas babu kowa kwa ana sa mutane da su shiga kamun su suke idawa ha ida musu horon Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dileren. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda. 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Tanzu sai rahotonmu na musamman wanda a yau mun ka keɓe shi kan mata. A ƙasar Nijar har zuwa wani lokaci na baya-bayan nan abu ne mai wuya ga mata su kai ga mallakar filayen noma. A cikin wasu ma yankunan waɗannan mata ba su iya gadon filaye ko kuma samun zarafin sayansu dalilin rashin kuɗi. Domin magance wannan matsala ƙungiyar mata masu neman zaman lafiya ta rafa Nijar ta bulo da wata dabara da ke samun karɓuwa sosai domin faifitar wannan dabara fara a bikiyar aikinmu Balkisa Hamidu ta sami hira da Amina Garba mataimakiya a fannin bincike a Riffa ga ƙarin hasken da ta bayar. Nan Nijar akwai wurare da yawa da mata ba su samun gado na gona in an raba gado sai a ce mace ba ta samu tunda ai mace arme za ta yi ta je cikin wani gida don in an ba ta gado na gona ta hiya da shi can za ta yi ba ta bar ma sauran mutanen nata na gida kamar yannanta da kannanta kenan nan zuwa lokaci kaɗan tana ga gonar tana ɓacewa shi yasa ne ba a ba mata gona da yawanci wannan babban problem kin kenan an waye ma mutane kai musulunci ya waye ma mutane kai a wa'azi ana kwatanta da ai gado na gona na menene inda uba ya bari kowa yana da inci gare shi don mace tana iya ta samu wurare da yawa yanzu mata suna ga samu kenan tana iya ta samu ga gado tana iya ta saye tana iya ta yi aro kuma tana iya ta yi luwe haya to da dai mun ka ga dai mata suna da wahala wurin su samu gado na gona muka ce to bari mu yi kokari mu gami mi za mu iya kaka za mu iya mu taimaka ma mata don su samu su shiga su samu incin nasu na wajen gonakai ne muka ce to nan wurin rezo mu refefa muka ce kokari za mu yi mu biɗi malamai su yi wa'azi su waye ma mutane kai su kwatanta ma kowa da mace tana da gado na gona ba sai namiji ɗaya zai samu ba mace na samun tana samun rabin kashi mace namiji yana samun kashi guda muka kuma ga muka ce to in kuma bata gada ba ai tana iya in tana da kuɗinta ta samu ta saye muka ce to mata ba su da abin hannu na saye muka ce to bari mu ka musu dan taimako kaɗan dan fatauci da za su shushuyawa in suka samu kuɗin su su saye kuma muna kai musu kayan iri na, noma su noma in ma aro sun kai ko haya sun kai su samu su ɗan dan noma su wanga mun samu kuma malamai da da sarakan gargajiya da masu gari da sauransu mun yi forum iri-iri mun waye musu kai don a taimaka mata su samu su samu incinsu na gonakai mata suna nan inda aka raba gado mata mace tana samun nata rabo kuma duka refe fa ta kawo wannan wannan goyon bayan na aiki cikin su wajen su falmai da su fabishi da su agali wajen dosokin nan bara dai da muka yi mun mamace dubu da tamanin da hudu mun musu takarda tabbacin cewa gonakan nasu ne kamar ana ce mishi tur de, detention coutumiere. To a gaida mata duka-duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu sai kuma gobe idan Allah ya kai ma. a huta lafiya.